alhamdulillah wasalatu wassalamu ala rasulullah amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wannan majalisi majalisi ne babba da wanda babban malamin mu yake yake koyar da mu kuma wanda ko da ba ma nan insha Allah ko da yake muna muna kallo a sunna TV Allah ya saka masa da alkhairi ah, duk da ya umarci ni da yi magana amma ganin fuskokin kuma kyawawan fuskokinku na imani wannan kawai ya isa wani abu a gare ni da gare mu Allah ya sa wannan ya zama sanadiyar shiga mu aljanna gaba ke da malaya mana karatu babban abin da nake ba mu shawara mu almajirai shine mu zama wato masu ɗaukar darasi ba mi karatun ba mu tafi ya zama da cewa wannan karatu da malam ya gaba ke ɗaya in muka lura karatu ne wanda ya kamata a ce ka ɗauki darasi wanda za ka yi amfani da shi wato wajen auna rayuwarka da kuma yi sabi wato kana ɗauka abubuwa kamar guda hudu mai nazari na farko mu lura da cewa duk abin da Allah ya baka a wannan rayuwar duniya din ka yi kokari ka nemi lahira da shi sannan bayan ka nemi lahira da wannan abin ko menene duk abin da Allah ya baka in dukiya ce Allah ya baka ka nemi lahira da ita in ilimi ne Allah ya baka irin na malam da Allah ya ba su lakinan suna ta karantarwa kuma dukiyar ma akwai ta ita ma ahla ana ta ba mala eh to in karfi ne Allah ya baka shi ma akwai inda zaka taimake addinin musulunci da shi da lafiya duka duk abin da Allah ya baka in Allah ya baka duka hudu karka dauka duk guda hudun ka amfani da su in ɗaya ne Allah ya baka kai kokari kai amfani da shi domin ka samu lafiyar Allah da shi sannan abu na biyu kuma kanka da iyalinka su ma ya zama da cewa ka yi wa kanka ka yi wa iyalinka ka taimaki kanka daidai gwargwadon Allah ya baka dukiya karka kwange kanka da iyalinka in kana da shi in duk shekara ne malam kana da dukiya ba laifi bane ka canza mota ka yi gida mai kyau ka yarwata ana samun wasu waɗanda Allah ya ba su din amma sai su kuntata wa iyalinsu ko khairukum khairukum khairukum li ahli to mutum ya kyautata iyalan shi sannan kuma ya zama mutum ya zama mai kyautatawa mai jin tausayi na uku kenan na hudu kuma waɗannan abubuwan guda uku in mutum ya rike sannan na hudu kuma mutum kar ya zama ya shiga cikin mabannata kar ya yadda ya shiga cikin banna to in mutum zai dau waɗannan abubuwan ya auna su to insha Allah a rayuwarsa za ta yi albarka zai ji daɗin rayuwarsa ta duniya zai ga albarka ta duniya kuma je lahira waɗannan abubuwan su ne da dama za a ji cewa idan allah ya ba mutum dukiya sai ga cewa ko da yana zakka yana alheri sai ga kuma watakila shaidan ya kai shi yana da wani ɗan guest house da yake lalata kaga duk abin shi ya lalace amma samun wanda za ga ya haɗa dukiya yana alheri yana kyautatawa kansa sannan kuma baya fasadi sai ga cewa wannan abun wallahi abubuwan nan sai ga cewa kaɗan ne mu, ana samu amma babu yawa don haka waɗannan abubuwan kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa da yake magana da ƙarun wabtagi fi ma ataka Allahu al akhirah wala tansa nasibaka min ad wasin kama sanar lahu ilaika wala tabgil fasada ka guda hudu to wannan yanayi mana nasiha da su mu rike su mu ci gaba da addu'a Allah ya kawo mana sauki a wannan kasa abubuwan da suke damun mu Allah ya kare mu waɗannan 'yan ta'adda da masu sace mutane duk Allah ya kawo mana ƙarshen wannan abubuwa da wannan nake godiya da malam Allah ya saka wa malam da alkhairi ko kuma Allah ya sa mu haɗu a aljanna ga baki da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sai dai ina tare da shi ma abokina kuma abokin da'awa amma da shi da sokoto muke amma ya dawo nan abuja yana nan abuja alhaji alhaji abubakar usman alhaji garba wanda aka fi sani da shi ciyaman ne na namu a na masu mai kuma yanzu a nan yana nan a nan abuja yana ci gaba da kasuwancinsa ah, yana da kamfani na shinkafa da ya kuci can hanyar nasara eh, Allah da ya dawo nan ya yi wannan kamfani Allah ya sa a wannan kamfani albarka eh, da kuma dukkanin wato kamfaninnuka na yan uwanmu da abokanmu ah, wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ah, da alkhairi kuma Allah mai da ku gida lafiya Allah ala ya ba da ladan wannan biya da wai malamin su yana magana ya zo kaina ya ce wai da kuɗi kaji alarama har da wani iri to alaraman ne mai kudi alaraman da kake gani shi ne mai kaya iza na ke faɗa na ce ban taɓa ganin irin tafsirin nan sai ga mai fassara ko ina ya ɗan fi alaraman kyan gani amma ni na alaraman ya fi ni kyan gani Allah kuma ya mai da ku gida lafiya bayan da nasarar mara yusuf yana cikin 'ya'yan limamin kano margayi, liman muhammadu dan amo amin ya rabbal alamin annabi ɗan kano ya san shekaru kusan arba'in. zamanin murtala ya wuce shekara 40 40 da 50 na ko da lokacin ce ke limanci a kano ya shahara da wata hudubar duk dan kano ina jin zai iya sanin hudubar da ake halalu ha hisabun wa haramu ha ikamun wa mutashayi bihu ha menene na eh duk dama ya kuma shafi usman dan polio ne amma shi yanayin yadda yake jera ta amaryarsa ya fi shahara da ita yana حلالها عتاب وحرامها عتاب ومتشابهها ويل وعتاب حفظا كريم. wata shi yana cancan da tasa wata to malam mansur ne aka taɓa yau tamba aka shi kan sa ba ka canja hudu ba yake to mutane sun canja ne da <laughs> ya abin da ke faɗa ya canza ba canja ba da haka shi ba shi ma ba zai canja wata ba in suka canja yi canja to Allah ya musu rahma Allah ya gafarta musu da ba bai gafarta mu ga bakan mu subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh